a jiya ne gidan rediyon muryar amurka ta haska wani faifin bidiyo da cewa lakabi da tattaki daga bakar aƙida ga wasu makarabin gwamnatin jihar Borno da nuna irin jajircewa da al'ummar Najeriya suka yi sakamakon irin yadda suka samu kansu cikin rikicin Boko Haram. Wannan faifin bidiyo ne da ke da tsawon awa guda ya haskaka irin matsalolin da aka dinga fuskanta kama daga hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram da kone kone gidaje da makarantu da ma irin hukunce-hukuncen da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne ke ɗauka kan jama'a da ma irin halin da jama'a suka fada ciki da kuma jajircewa da suka yi da irin wannan halin akuba da kuma tashin hankali da suka samu kansu ciki. Dr. Muhammad Bulama dai shine kwamishinan ma'aikatan yada labarai da al'adun gargajiya da kuma aka kalli wannan bidiyo tare da shi cikin makarraben gwamnatin jihar Borno. Abu ne mai muhimmanci sosai wanda zai dinga tunasar mana a duniya gaba daya wanda ma ba su sani ba Abun abinda al'umman jihar Borno musamman da kuma na arewa masu gabas na Najeriya suka shiga kuncin da muka shiga shekaru takwas nan abubuwan bala'in da muka gani na wayannan shekaru takwas nan idan irin wayannan abubuwan suna nan za su dinga tunasan mana saboda haka ina yabawa Hausa Service na Voice of America VOA a wannan tanadi da aka yi din nan muna so mu ma da aka ba mu wayannan insha Allah za mu yadar da shi duniya su gani mutanen da ma da na Najeriya da na wanda musamman 'yan Najeriya wanda su ba su ga wannan bala'in ba suna ganin wannan abin kaman abin wasa ne saboda haka duk wanda ya ga wannan wannan zai san abubuwan da muka wuce a ciki ba har yanzu ma akwai dan raguwa alhaji babakura abba jatado shine kanto mai gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnatin jihar borno wanda shi ma ya samu damar kallon wannan faifan bidiyo yanzu dai kowa ya san cewa maiduguri lamin lafiya take amma kuma in an ga wannan bidiyo din duk wani wanda bai taba gani ba ko bai taba jin labarin boko haram ba zai san cewa lalle ne mutane sun wahala kuma sun tagayyara eh, to saboda haka ba abin da za mu ce illa mu yi godiya ga voice of america ah, tun fari zuwa yanzu ba irin taimakon da voice of america ba su yi mana ba kuma dole ne kuma mu yaba masu sauran kafafen wasa labarai na duniya manya-manya su ma sun yi iya taimakon su. to kuma wani sako ne gidan rediyon amurka ke son sadarwa game da wannan faifan bidiyon tabbakin ne wa babban manajan edita na gidan rediyo muryar amurka wato aliyu mustapha sokoto wanda ma ya gabatar da wannan faifan bidiyon ga makarabin gwamnatin jihar borno an shirya shi ne saboda mutane su ga yadda abin shafi rayuwar al'umma kuma an yi amfani da wasu da suka taka rawa iri-iri a cikin al'amarin saboda mutane su tuna walhalu da ke cikin wannan abin abu na farko kenan na biyu musamman wannan ma shi ne karfi ana so a yi amfani da wani wannan dama domin a nuna jajircewar mutanen Najeriya da kokarinsu na dakewa da kokarin jurewa wahalhalu iri-iri da kalubala da sukan fuskanta ne da kullum to kuma kalubala kan ana magana shi ba kamar irin wannan na ta'addancin boko haram da aka fuskanta a nan wannan yanki na borno da sauran sassan jihohin arewa maso gabacin najeriya to ka ji ko an ce ana so a yi amfani da harshen na duniya ka san ana so a ilmantar da duniya ne ba ma mutanen borno kaɗai ba yanzu dai abin da al'ummar najeriya suka sa a gaba musamman ma al'ummar da ke shira arewa maso gabacin najeriya shine ci gaba da farfaɗo da tattalin arzikin yankin da ma tallafa al'ummar da suka samu kansu cikin wannan hali na ibtila'in haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya